amma fa ka san ci gaba da mu'amala da jamila tamkar gayyatar fitina ce ko ka manta da matar aure ce sadiq ce haƙin ce ka har sai inda zan faru wannan kai na da wannan zunubin da na lafazin ki shine mafi munin lafazi da wasu yara a wannan wani mutum Wani mutum Wani mutum ba laifi ne laifin zuciya ta ce zuciyanki za zuciyanki wofi idan dai wannan shine laifin da zuciya take aikata wa dan adam to na yitar da ita wannan shine karo na farko da na tsanin zuciya ko da kuwa ta wuce rassan da ke da siffa kamar hanyoyi daga rassan darajojin zaman amana gaskiya tsoron Allah wani mutum wani ban taba ji ko haduwa da mutumin da ya kawo kansa a gurin hukuma a matsayin mai laifin sa kisan kai ba kar ka damu mutum masu laifin suna da yawa na tabbata a ranar hukuncin mu za mu cika sal daya kai wani irin mutum ne mara imani me yasa baka tausayi a rayuwarka ba ma jimaman abokin kake ba na rashin sa kana jimaman rasa ni a wannan rayuwa yanzu ne zan gabatar da abin da ya kamata yi a wannan lokacin Digital Action Production, step it up with a flakes and is entrusted with his spouse's meticulous precision. Wani mutum, wani mutum. Ma'amala ta so ka gaya min ka kashe shi kar ka gaya min ka kashe shi ni ba kashe shi ba ya za a ka ce ba ka kashe shi ba ya kake nema ka mun wasa da hankali wani mutum wani mutum shirya Yahaya Ahmad Dali jagoran shirin Usman Ma'azu daukar nauyin shirin Ahmad Hashim Me yasa kashe shi? ne ya riba ka da yin hakan? A shekara ɗaya daga wani mutum wani mutum ganinsa da direwar faruwar da ta kasance a cikinsa wani mutum ne wani mutum amsoshin suna cikin cikakken shirin in kun siyo na gani na ɗauka yaudara abin yi ne ashe yaudara ba abin yi bane a rayuwa ta kasa fahimtar rayuwa har yanzu wani mutum wani ba da umarnin shirin bashir hashim Dauna, yana fita